waɗanda suka samu damar halartar wannan bigire mai albarka masallacin umuna hafsa da ke wannan shiya cikin wannan birni na gusau jihar zamfara a najeriya ina miƙa gaisuwa ta fatan alkhairi da amincin allah gare ku gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da ikon allah gashi mun haɗu da ku a wannan wuri mai albarka a yau saboda munasabar wannan ziyara ta mu da ta uwantaka ta musulunci a yau litinin wato goma sha shida eh, goma sha shida ko ga watan bulkada shekarar hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallama hudu shida kenan ga watan shida shekara ta 2023 miladiya bayan godiya ga allah maɗaukakin sarki ina isar da godiya ta ta musamman ga manya-manyan abokai da 'yan uwa da masoya daga wannan birni mai albarka na gusau a wannan jiha mai albarka ta zamfara babban abokina mai masaukina fadilatu sheikh murtada da babban abokina kuma wanda muka daɗe allah bai sa fuskokinmu sun haɗu ba dr huzaifa aliyu jangebe kuma abokina wanda shi kuma mun daɗe muna abota ta alkhairi akan addini amma ba mu taɓa haɗuwa ba sai yau gashi na a gefe na hagu jami'i na hukumar shige da fice na ƙasa alhaji umar da kuma manya-manyan malamai da 'yan uwana ɗaliban ilimi hakika farin ciki na ba zai misaltu ba sakamakon yadda na ɗauki jihar zamfara a matsayin jiha ce da ta zama uwa ga sauran jihohi na najeriya musamman jihohin arewa a ɓangaren addinin musulunci ita ta ƙyanƙyashe ƙwai na ɗabbaka shari'ar musulunci ‘ya'yayanta suka bazu har suka shiga sauran jihohi ciki har da jiha ta ta bauchi wannan jiha ta ku ta zamfara jiha ce da allah maɗaukakin sarki ya mata baiwa da waɗansu albarkatu da waɗansu jihohin ko dai ba su samu ba ko kuma suna binta a baya jiha ce mai albarka ta fuskar addini babu ko albarka da ta wuce albarka ta addini har yanzu nan tun shekarar 1999 da aka fara gwagwarmayar ɗabbaga shari'ar musulunci a wannan jiha ba a gushe ba har yanzu jihar zamfara ita ce take jagorancin dukkan sauran jihohi ko da su ma suna ɗabbaka shari'ar musulunci ɗin a jihohi guda goma sha biyu a nan arewacin najeriya amma wajen tsarin gudanarwa da kuma ci gaba da nasarori da aka samu a ɓangaren ɗabbaka shari'ar musulunci babu kamar jihar zamfara har yanzu alhamdulillah jiha ce da allah ya mata albarka da samun jagorori na addini manya-manyan malamai dattijai da ɗaliban ilimi matasa da kuma waɗanda suka yi suna da fice a kan karantarwa musamman a kan tafarkin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jiha ce da Allah yawa albarka da samun abubuwa na ci gaba ta fuskar tallafi da taimako daga jama'a da shugabanni da mawadata da kuma gwamnati ga ɗaliban ilimi a kusan dukkan ɓangarori na karatun addini duwan ɗan najeriya shaida ne kan yadda jihar zamfara ta yi fice a ɓangaren karatun alkur'ani da gasar haddar alkur'ani a najeriya da duniya baki daya inda ba da taimako da tallafi daga al'umma da hukumomi ba wannan nasara ba za ta kai ga haka ba dukan mu shaidu ne akan yadda gwamnati ɗaya bayan ɗaya suke tallafawa ga harkar ilimi na addini musamman muna gani yadda Kungiyar abokanmu tsofin ɗalibai na jami'a ta musulunci ta madina yadda take da gata a wurin gwamnati a nan jihar zamfara irin gatar da banganta ba a kowace jiha ɗaya a najeriya ƙungiyar ɗaliban ilimi waɗanda suke ko suka yi karatu a jami'ar musulunci ta madina a jihar zamfara suna da tagomashi da kaso mai yawa na rabo a cikin harkar gwamnati inda a kowace shekara ake gudanar da daura wanda a sakamakon wannan daura da tallafi da gwamnati ke yi aka samu adadi da yawa na matasa da suka samu guraben karatu a jami'ar musulunci ta madina da sauran jami'o'i na musulunci a faɗin duniya ni kaina shaida ne an taɓa gayyata ta matsayin bako mai jawabi a ɗaya daga cikin waɗannan daurori wanda har gwamna da kansa yake halartar irin wannan taron jiha ce da ake ba da muhimmanci ga harkar karatu na matasa da ɗaliban ilimi a harkar karatun addini da har ya sa har motar da aka ɗauko mu daga masaukinmu zuwa nan inda aka yi karatun nan sabuwar mota ce ta safa wadda gwamnati ta bayar wa kungiyar ɗalibai ta jami'ar musulunci ta madina ban taba ganin irin wannan ba a najeriya sai a zamfara bazun nan abokina sheikh murtaza jagora kuma limamin wannan masallaci da muke karatu a yanzu yake mini albishir a kan wani makekin fegi na filin da ya kai hekta biyar da gwamnati ta ba wa ƙungiyar ɗalibai ta jami'ar musulunci ta madina a kan su gina santa ta harkokin addinin musulunci da koyonsa da ci gabansa da kuma da'awa zuwa gare shi ban taba ganin irin wannan ba a najeriya kaf sai a jihar zamfara wannan kaɗan kenan banda da yawa daga cikin abokanmu ɗaliban ilimi da gwamnati take damawa da su ko ta ɗauke su ta ba su matsayin masu ba da shawarwari da waɗanda gwamnati za ta sa su a cikin harkar addini kamar harkar aikin hajji ko harkar ilimi da karantarwa da kuma ma wani abin da ke ƙara ƙayatarwa shine yadda kowane mako tun daga lokacin da aka kafa shari'ar musulunci a jihar zamfara ake gudanar da wa'azi na jiha gaba ɗaya wanda gwamnati take ɗaukar nauyi wanda kowane mako za a tunatar da mutane akan addinin musulunci kuma a ƙara ƙarfafa mutane akan tsayawa kan turbar addini wanda shine asalin alfaharin jihar zamfara wannan kaɗan ne daga cikin abin da ke nuna albarka ta wannan jiha allah ka ƙara albarka ga jihar zamfara allah ka ƙara albarka ga al'ummar jihar zamfara Allah ya ƙara albarka ga jagorori da 'yan siyasa da masu gudanarwa a jihar Zamfara. Tare da sauran jihohinmu na Najeriya baki ɗaya da kuma sauran ƙasashe na musulmi a duk inda suke a duniyan nan. Yana kuma daga cikin abin da Allah ya albarkace ku a wannan jiha shine inda Allah bayan ya baku arziki na addini sai kuma ya baku arziki na dukiya arziki na dukiya da Allah ya sa jihar Zamfara ta zama ɗaya daga cikin jihohin da suke ciyar da Najeriya dama kun ce taken ku noma shine alfaharin mu wannan jiha tana ɗaya daga cikin jihohi da suka fi kowace jiha noma kayan abinci wanda da shine kasar ta dogara kuma babu wata hanya da tafi albarka daga cikin hanyoyin da ƙasa za ta dogara a kansu na arziki sama da noma allah ya ƙara albarkar ƙasa da noma a wannan jiha da dukkan jihohinmu baki ɗaya sannan kuma allah ya albarkace ku da taskataccen arziki na zinariya wanda waɗansu daga cikinku suna ma jihar amma mewa ba ku san kwantiti na arzikin da kuke takawa a ƙasa ba idan ba ku sani ba wannan jihar taku ta zamfara ita ce jihar da take jagoranci sama da kowace jiha a najeriya wajen arziki na zinariya arziki na zinariya ya fi arzikin man fetur arziki na zinariya ya fi arziki na iskar gas tun daga sanin tarihin dan adam babban arzikin da ya fi komi albarka wanda alkur'ani ya ambace shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi mutane na zamunan baya suka yi tutiya da arziki da shi mutanen zamani na yanzu suke ci gaba da ɗaukansa a matsayin jagora a harkar arziki da dukiya kuma har duniya ta ƙare ba zai gushe ba a matsayinsa na dukiya da arziki shine zinariya wannan jihar taku tana da yankuna guda biyu ko uku da suke kunshe da adadi na zinariya wanda kaf najeriya babu kamar wannan wurin yankin maru da yankin anka waɗannan wurare guda biyu kadai suna kunshe da tarin arziki na zinariya a ƙarƙashin ƙasa wanda ya fi kwantiti na zinariyar da ƙasar burkina faso da ƙasar mali suke da shi wanda su kuma da shi kadai suka dogara a matsayin babbar hanyar arziki na gwamnati amma a cikin jihar ku kadai akwai abin da yake iya kai kwantitin da zai iya rike najeriya gaba ɗaya ta fuskar arziki kuna ta yawo kuna takawa ba ku san akan kuɗi kuke yawo ba nan ba da jimawa ba kaɗan idan abubuwa suka daidaita dukkanmu za mu nemi rajista mu nemi indijin mu dawon zamfara amma ba a ko ina zan zauna ba sai a ko an akka a tona arziki mu ma mu samu a cire bota da mu Allah ya ƙara arziki da albarka saboda wannan arziki da kuke da shi shi yasa kuke ganin jarabawa da yawa ɗaya daga cikin jarabawar da kuke gani ta ce jarabawa ta harkar ta'addanci da jarabawa ta barayi a cikin daji waɗanda da ba ku san da su ba aka kirkiro su aka tara muku su 'yan jihar ku aka koya musu ta'addancin nan waɗanda ba 'yan jihar ku ba kuma suka zo suka yamutse a cikin 'yan jihar ku ya zama aka yi muku wannan jarabawa kuna ji ana kame ana kisa ana fashi ana kwace ana cinikin ɗan adam kamar yadda ake cinikin akuya an yi haka ne saboda dalilai na siyasa da dalilai na tattalin arziki domin a samu damar da waɗannan dazuzzuka idan aka kewaye su da 'yan ta'adda kuna faman ƙoƙarin gudu ne da tsira da rayukanku a yayin da kuma ake ta yashe arziki ana kwashe arziki na zinariya ana fita da shi a je a sayar domin babu inda aka fi samun damar da za a yi sata na dukiyarku kamar inda ake rashin zaman lafiya idan kuna zaune lafiya ku za ku ci moriyar arzikinku amma idan aka hana ku sakat sai zama kullum damuwarku shine ina za ka kwanta ka kwana lafiya wace hanyar za ka bi ka bulla ka isa lafiya kuma ina za ka ɗan samu abincin da za ka ci a bakinka ko da daɗi ko ba daɗi don ka rayu ya zama damuwarka ba ita ce damuwar arzikin ba saboda masu son arzikin su samu su yashe shi yasa za a yi ta sanya muku abun tsoro domin ya zama ana ta kai wa yake ta kaya Allah ya amintar da mu gaba daya don haka ina gani munasabar da tafi komi dacewa mu yi nasiha a kanta shine aminci kowane mutum a duniya yana da bukatar aminci ma kowane gari tun kafin ma a kafa garin yana da bukatar a yi la'akari da shin gari ne da za a samu aminci kafin mutum ya zauna ya kafa garin ‘ya'yansa da zuriyarsa da makotansa da abokan zama su samu su zauna a garin idan babu aminci to babu rayuwa annabi ibrahimu alaihi salam farkon addu'ar sawan makka kafin ma a kafa ta ta zama gari shine Allah ya sa ta zama gari ne mai aminci Allah maɗaukakin sarki ya ce mana wa qala ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan amina warzuqu ahlahu min samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adhabin nar wa bi'sal masir annabi ibrahimu alaihi salam ya yi addu'a akan allah ya sa inda ya ajiye iyalansa gari ya zo ya samu wurin jama'a su zama su mai da wurin matattara ta al'umma inda za a bauta wa allah kuma ta zama cibiya ta bautar allah a duniya amma sai addu'ar cewa Allah ya kawo aminci a wurin domin idan babu aminci ba za a samu tattaruwar mutane ba kuma ko sun tattaru ba za su iya bauta wa Allah cikin nutsuwa ba shi yasa ya fara yin addu'a tun kafin addu'arsa akan tauhidi da ibadar da za a yi a garin sai fara yin addu'a akan Allah ya sa garin ya zama gari ne mai aminci na zaman lafiya wa iz qala ibrahimu rabbi ja'al hadal balada aminan kafin daga baya ce wa jilubini wa baniya an na'budal asnam Allah ka sa wannan gari ya zama mai aminci kuma Allah ka tabbatar da tauhidi kar mu bauta wa gumaka bai fara yin addu'ar tauhidin kafin zaman lafiyar ba sai da ya fara roƙon Allah zaman lafiyar kafin ya roƙi tauhidi domin zaman lafiya shine tushe na ibada ga Allah kuma shine ginshiki na samun nutsuwa akan rayuwa sawa'un rayuwa ce ta addini ko rayuwa ce ta neman duniya waɗannan abubuwa guda biyu su ne ginshiƙai na rayuwa aminci da arziki saboda a ji daɗin addini kuma a ji daɗin rayuwa shi yasa ya roƙa wa birnin makka duka waɗannan abubuwa guda biyu rabbi ja'al haza baladan aminan warzuqu ahlahu min ath samarat. shi yasa muke gabatar da alhini na musamman gare ku dukkan al'ummar jihar zamfara da al'umma da gwamnati da shugabannin al'umma da malamai jagororin addini da iyaye da kuma gare ku matasa da mata a cikin gida muke isar muku da sako daga zukatanmu na ƙauna da addu'ar Allah ya kawo muku sauƙi a kan wannan jarabawa Allah ya amintar da jihar zamfara dukkan halin da ake ciki na firgici da fargaba da tsoro da rashin tabbas a kan hanyoyi ko a cikin dazuka ko a gidaje Allah ya amintar da al'ummar musulmi Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i da musiba. saboda kaunar mu ga jihar zamfara da al'ummar jihar zamfara shi yasa daga lokaci zuwa lokaci muke kawo ziyara gare ku domin mu nuna wa mutane cewa jihar zamfara fa ba a kulle ta ya zama ba a shiga ba a fita ba duk rintsi duk halin nan da ake ciki kamar yadda kuma kuke fita ku shiga mu ma za mu fita kuma za mu shigo inda kuke ba za mu iya taimaka muku ba da ƙarfinmu ba za mu iya taimaka muku ba da dukiyarmu amma za mu iya taimaka muku da zuciyar mu ta kauna mu nuna muku muna tare da ku kuma mu nuna muku yan uwantaka hakika mu sani da cewa al'umman musulmi duk inda wani abu ya same su to ya same su gaba ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kowane mumini ga ɗan uwansa mumini kamar gini ne wani ɓangaren yana karfafa wani sashi shekara guda da ta wuce bara kenan mun kawo irin wannan ziyara ta musamman tare da wasu daga cikin abokaina ba lacca muka yi ba irin wannan amma ziyara muka yi zuwa ga gwamnati da kuma manya-manyan malamai a lokacin da wannan hali da ake ciki a jihar zamfara ya yi kamari aka yi kashe-kashe masu yawa a lokaci guda ka muka nuna tarayya gare ku muka kawo ziyara kuma muka isar zuwa ga malamai da kuma gwamnati muna fata allah maɗaukakin sarki ya ƙara tabbatar mana da aminci da zaman lafiya wannan addini namu na musulunci baya tabbata sai da aminci Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana cewa ibada ba ta iya samuwa sai akwai aminci falyabudu rabba hadha bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahu. Allah maɗaukakin sarki ya ba su abinci kuma ya ba su aminci don haka su bauta wa Allah idan ana jin yunwa ya yi tsanani ba a iya bauta wa Allah cikakke idan ana cikin tsoro da rashin zaman lafiya ba a iya bautawa Allah cikin nutsuwa don haka Allah ya ce a bautawa Allah idan an samu abinci idan kuma an samu zaman lafiya Allah ka ba mu arziki da zaman lafiya Allah ya nuna mana sallama ba ta iya yiwuwa cikakkiya sai da aminci hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma ta takunu ta'lamun Allah ce idan an samu aminci sai ayi sallah irin yadda Allah ya koya mana sallah amma idan ba a samu aminci ba to ana iya yin sallah ko da ana tsaye ko da ana gudu Allah ya nuna mana cewa zakka ba ta iya samuwa sai akwai aminci domin idan babu aminci ba ma za a tara arzikin ba ballantana har a cire zakka a ciki shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un Allah ya nuna cewa kanat aminatan tana cikin abinci sai aka samu arziki ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan ashe idan babu aminci ba za a samu arziki ba balle a bada zaka haka aikin hajji Allah ya nuna mana idan babu aminci ba za a yi aikin hajji ba wa atimmu alhajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min alhadi ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi ce idan an samu aminci to sai ku samu damar yin aikin hajji da za ku yi umra ku kuma zo ku yi aikin hajji ashe idan babu abinci babu umra babu aikin hajji haka azumi idan babu aminci ba a iya yin sa cikakke annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda inganta cikin hadisin da al-imam ya rawaito daga talha ibn ubaidillah manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance duk lokacin da aka ga watan ramadan farkon abin da ke cewa shine allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman allah ka saukar mana da wannan wata ya sauka ya same mu a cikin aminci da imani domin idan babu aminci azumin wata ramadana ma ba zai samu yadda ake so ba don haka idan aka samu shika-shikan musulunci waɗanda a kansu aka gina addinin musulunci ba za su tabbata ba sai da zaman lafiya to kaga min babu aula sauran ɓangarori na addinin musulunci ba za su iya samuwa ba idan babu aminci da zaman lafiya gabar zance ta ƙarshe ita ce yaya ake yi a samar da zaman lafiya kuma menene shawarwari gare ku al'ummar jihar zamfara da kuma dukkan yankuna da suke da matsala na tashin hankali ko tsoro ko rashin aminci ta yaya za a yi su dawo wa da kansu da wannan aminci su koma yadda suke ga matakai guda hudu mataki na farko tabbatar da tauhidi karantar da mutane bautar Allah tsantsa da ikhlasi da ajiye su akan aƙida tsaftatacciya da ɗora su akan girman Allah da girman manzan Allah sallallahu alaihi da darajar biyayya a gare su da kuma yin addini tare da tsarkake shi ga Allah ba tare da haɗa shi da kowa ba a cikin bauta gujewa shirka da karantar da mutane tauhidi don su ɗabbaka shi da karantar da mutane menene shirka don su guje ta a guji shirke-shirke a guji tsafe-tsafe a guji abubuwan da mutane suke yi waɗanda suke nuna kafirci wa Allah hakika a wancan zuwa na an nuna mini abubuwa da yawa banda waɗanda na gani a kafofin watsa labarai ga wakilin wannan kafa ta watsa labarai ta bahsan wadda na sha gani tana tura labarai na waɗansu mutane masu tsafi ko waɗanda suka rinka ɗaukan alkur'ani suna yagawa suna jefawa a cikin matsayi dukkan ku kun yi ta ganin wannan ko waɗanda suke yin tsafi da jarirai ana yanka su a yi amfani da jininsu hakika idan akwai wannan ba za a zauna lafiya ba allah maɗaukakin sarki ne ya faɗa a alkur'ani cewa ɗaya daga cikin hanyoyin kamunsa idan ana shirka da kafirci shine Allah ya hana ku sakat ya hana ku zaman lafiya kuma ba dole sai kai idan kana yi ba idan makocinka ko ɗan unguwarku ko dan garinku yana yi yana iya shafar ka yana iya shafar dukkan mutanen garin matukar ba ku taru kun hana ba Allah madaukakin sarki ya ce mana alqur'ani alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani imani na gaskiya kuma ba su kwaɓa imaninsu ba da zalunci na shirka da kafirci waɗannan suke da aminci da zaman lafiya aminci da zaman lafiya baya zuwa ga waɗanda suke shirka da kafirci sai sun yi wa'azi an yi gargaɗi an tsawatar akan a daina shirka da kafirci sai Allah ya dawo muku da aminci haka Allah ya faɗa alƙur'ani wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da zalik, fa ulaika humul fasiqun Allah ce Allah yayi alkawari wa waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari cewa Allah zai mai da su mamaya a bayan ƙasa duk arzikin da ya bawa na baya ya kwace ya basu duk amincin da ya bawa na baya ya dawo musu da shi Allah ya ce zai yi haka irin yadda yi wa 'yan baya ai an san Allah ya yi sau da yawa ba sai an kirga ba Allah ya ce satar amsa kadai da za ku samu wannan gata nan a gare ku ya abuduna ni a bauta mun la shirku na bi shai kar ai shirka da ni da kowa kaga ashe amsar idan muna neman aminci wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah ya canza muku tsoronku ya koma aminci ya abuduna ni la yushrikuna bi shai'a. a bauta mun kar a hada ni da kowa a cikin bauta ai amsar a fili take don haka satar amsa ta farko gare ku da zai dawo da aminci shine a yaƙi shirka a kuma yi gwagwarmaya a tabbatar da tauhidi gidanka da iyalanka da maƙotanka da almajiranka da mamunka a karantar da su tauhidi a kuma hana shirka da kafirci wannan shine mataki na farko da zai tabbatar da zaman lafiya mataki na biyu shine a nuna godiya ga Allah Allah baya so idan ya maka wata ni'ima ka nuna kamar kai ka samar da ita a'a ka nuna wannan ni'ima daga Allah take kuma ka gode masa akan ta kuma ka tabbatar da cewa inda ba don Allah ba ba za ka samu wannan ni'imar ba ƙarfi da dabara da tsini baya kawo arziki baya kawo zaman lafiya baya kawo aminci baya kawo ci gaba baya kawo nasara a siyasa sai an samu taimako daga Allah don haka duk wanda ya samu kar ya jingina nasararsa ga wani sai dai ga Allah wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk waɗannan suna nuna mana cewa ni'ima kowace iri daga Allah take Allah madaukakin sarki ya ce mana wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya yi shela cewa idan kuka gode mun zan kara muku haka muna da bukata a wurin Allah mu nuna wa Allah mun gode yawan godiyar Allah yana sa Allah ya ƙara arziki yawan butulci wa Allah kuma yana sa ya rike arzikin kuma ya kawo rashin zaman lafiya Allah maɗaukacin sarki ya ce wa daraballahu mathalan karya. Allah yana buga misali akan wani gari garin Makka kanat aminatan ai tana cin albarkacin addu'ar Annabi Ibrahim ta zama gari ne mai aminci mutuma inna akwai nutsuwa ya ati haris ku haragadan min kulli makan ta kuta ina arziki yana zuwa amma kuma fa kafarat bi al'umillah sai suka yi butulci wa ni'imomin Allah Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Qurayshawa suka ki su yi imani da shi suka ma kore shi daga garin suka ki su bauta wa Allah rabbu hadal bait wanda ya ba su wannan ɗaki na Ka'aba ya ciyar da su kyauta ya ba su aminci da suka ki sai Allah ya ce fa adhaqa Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya sanya musu rigar yunwa da rigar tsoro Allah ya gallaza musu ta hanyar yunwa da tsananin wahala akan rayuwa kuma Allah ya gallaza musu ta fuskar rashin zaman lafiya ma kanu yasna'un saboda aikinsu don haka kowane gari duk zaman lafiyar ku hakika jihar Zamfara tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fi ko ina zaman lafiya a tarihin Najeriya da aka kafa wannan jiha a shekarar 1996 ban taba jin labarin an yi fada ko rigima irin na makota ko communities irin wanda ake yi a sauran jihohi ba ko jiha ta ta bauchi daga shekarar da aka kafa ku zuwa yau ba zan iya kirga adadin fada na communal clashes da aka yi ko tsakanin musulmi da kirista ko tsakanin kabilar fulani da waɗansu ko tsakanin kabilar wance da wane ko saboda dalilin siyasa ban taba jin an yi fada ko yaƙi a tsakanin ku al'ummar ku ba amma daga baya aka zo aka jarrabe ku da wannan idan kuka samu matsala Allah ce awalamma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum Allah ce dan matsala ta same ka kai kuka da kanka sai ka ce kai ka jawo sai ka roki Allah ka koma gare shi menene mafita sai Allah ya kama ka mafita don haka mafita ta biyu gare ku ita ce ku nuna wa Allah godiya akan abin da Allah ya muku na ni'ima kuma ku dawo gare shi sai shi ma Allah ya dawo gare ku sannan hanya ta uku da take samar da zaman lafiya shine tabbatar da shari'ar musulunci ku jagorori ne akan shari'ar musulunci amma tabbas wannan shari'ar musulunci da kuka zama jagorori a kai ya yi baya ɗabbaka shari'ar musulunci da ɗabbaka haddodi na Allah akan waɗanda suke aikata laifuffuka idan aka ɗora yanke wa mutane hukunci da abin da Allah ya ce to haƙiƙa za a samu zaman lafiya galibin waɗanda suke kama mutane ko su sace daga 'yan fashi ne sai barayi ya kamata a tsarin addinin musulunci duk wanda aka kama idan sata ya yi hukuma ta guntule masa hannu gobe ba zai iya riƙe bindiga ko wuka ba ballantana ita addanci akan wani kuma hannun na dama inda da ita inda da shi zai riƙe makami ko ya ɗauko bai da hannun ɗaukawa da mai zai ɗauka idan ya sake sata a yanke masa kafa sai zama da mai zai dingisa ya je ya yi sata ko da zai iya shiga ya dauka yana jin tsoron ba zai iya gudu ya tsere ba idan an bi shi haka ba zai je ya yi sata ba wanda duk yayi fashi da makami hukuncinsa shine an yi kattalu a kashe shi idan ana ganin ana ɗabbaka wannan hukunci na Allah aka toshe kunne da abin da za a ji daga abokan gaba da kafiran duniya da ba sa so wallahi za a samu sauki a wurin Allah wani zai iya cewa to ai waɗansu jihohin ana zaman lafiyan babu wannan kuma ba shari'ar ake yi ba bari ka ji inda amsar take Allah ba a yaudararsa idan ka ce za ka yi to sai Allah ya sa maka ido idan baka yi ba sai ya maka horo wancan shi dama bai yi ba don haka bai ma yaudari Allah ba bai ce zai yi ba sai zama idan ya je Allah zai kama shi akan bai yi ba ne kai kuma Allah zai kama ka akan ka ce za ka yi kuma ka yi yaudara to sai a ɗanɗana maka tun a nan duniya shi kuma sai ya je lahira kafin a kama shi kun gane bambancin shi yasa kafirai a nan duniya ta tamatta bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar shi yasa kasashen musulmi ake yaƙe yaƙe kafirai ba a yaƙi kasashen musulmi ake yunwa kafirai ba a yunwa kasashen musulmi ake ake matsala ta corruption da rashin samun political stability kasashen kafirai ba a yi saboda mu Allah ya ce in dai muka yi kuma muna da imani za mu shiga aljanna to ba za ba mu aljanna kyauta ba sai an ladabtar da mu a duniya su kuma tunda ba sa da rabo a lahira sai a ba su duniyar su ci lafiya amma in su to mu ai ba ma so ko a nan duniyar ma Allah ya mana ladabi Allah ya ladabtar da mu mun fi so Allah ya yafe mana rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wannan kuma ba mai samu sai mumini to Allah ba zai taba baka wannan ba sai idan ka ce zaka yi kai an gane dalilin da yasa mun ce za mu yi shari'a ba mu yi ba kuma Allah yake kama mu waɗansu ba su yi ma maganar shari'a ba shi yasa Allah ya bar su su yi ta tsiyar su sai sun je lahira kafin ya musu hisabi amma mu da in an je lahira akwai tsammanin a bamu aljanna to Allah ba zai bar mu je aljanna kyauta a lahira a nan duniya kuma mu ji daɗi ba sai an ɗanɗasa mana daga cikin wannan ɗanɗasawan shi yasa ake bamu wahala idan muna so mu samu sauki wallahi mu dawo ga Allah Allah ya sa mu gane wannan amsa mu dawo kanta sannan abu na hudu da muke bukata ya tabbatar mana da zaman lafiya shine mu yi kokarin samun haɗin kai tsakaninmu da shugabanni da jagororinmu shugabanninmu na siyasa shugabanninmu na mulki shugabanninmu na sarautu shugabanninmu na addini a matsayin su malamai na jagorori mabiya su rinka musu biyayya idan akwai haɗin kai kyakkyawa tsakanin gwamnati da al'umma to za a tabbatar an samu zaman lafiya amma idan akwai kallon hadirin kaji da zaman doya da manja tsakanin shugabanninku da 'yan siyasar ku kuna tsine musu suna muku sata to ba yadda za a yi a zauna lafiya kai ka tsine masa shi kuma sai ya ce to bari ka ga halin tsinanne ai ne ba zai maka arziki ba shi yasa sai ya kwashe kuɗin ya wawushe lalitar gwamnatin kuma ya bar ku kuma kuna cikin niyasu tsakani da Allah arzikin da kuke da shi a jihar Zamfara daga lokacin da aka kafa ta zuwa yanzu wallahi ya kamata a ce kun bi haka ai tare aka kafa ku da jihar Gombe ka je ka ga jihar gombe ka kwatanta ci gaba da waɗansu daga cikin jihohin ku suka samu da sauran jihohi a kudancin najeriya da suka samu da ku ina gaya muku wannan tsakani da allah ne cewa akwai bukatar kyakkyawan haɗin kai tsakanin malamai da shugabanni na siyasa tsakanin malamai da al'umma mabiya tsakanin al'umma gaba ɗayanta kuma da shugabanninsu ta yadda malamai za su yi wa'azi su tsawatar ma shugabanni idan shugabanni sun kauce hanya ta yadda su kuma da malaman da al'umma ba za su haɗu su zagi shugabannin ba idan shugabannin ba su yi daidai ba sai dai su yi musu addu'a akan wanda bai yi daidai ba Allah ya kau da shi ya kawo mai daidai wanda kuma yake kuskure Allah ya sa ya gane ya gyara idan duka sun ki Allah ya kwace haƙƙin ya ba su kai tsaye Allah maɗaukakin sarki duk ba abin ba zai iya ba inna Allah ala kulli shay'in qadir to ɗaya daga cikin abin da ke kawo zaman lafiya shine a samu kyakkyawan fahimtar juna tsakanin waɗannan ɓangarori guda uku ɓangarorin shugabanni ɓangaren shugabanni da ke rike da madafun iko na al'amuran duniya ɓangaren malamai da ke rike da al'amura na karantarwa da nuna wa mutane harkar addini da nagarta ta rayuwa da kuma su al'umma sauran gama garin mutane mabiya waɗannan dukkansu sai an samu haɗin kai a tsakaninsu da biyayya da girmama juna shugaba ya ji tausayin talaka talaka kuma ya yi biyayya ga shugaba ya masa addu'a ta alkhairi malamai su yi nasiha da karantarwa ta gaskiya da ikhlasi ba tare da yin abin da zai sa su nema wa kansu suna ko ɗaukaka a wurin mutane ba la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada sannan kuma su yi nasiha ga shugabanni nasiha ba ta cin mutunci ba bil hikmati wal mau'izati al hasana sannan kuma nasiha ba ta nasiha ana wa'azi kuma ana kwaɗayin me za a bayar bayan an gama wa'azin ba a'a nasiha tsakanin su da Allah wannan shi zai sa a samu kyakkyawan fahimta a tsakanin al'umma gaba daya sai kaga an samu abun da ake nema na zaman lafiya da ci gaba idan an samu zaman lafiya za a samu ci gaba Allah ka kawo mana zaman lafiya ka kawo mana ci gaba ci gaba ta fuskar addini ci gaba ta fuskar rayuwa Allah ubangiji ka dawo mana da zaman lafiya ka gafarta mana kurakuran mu ka kuma yi mana afuwa akan abin da muka yi a baya mun tuba a gare ka Allah mun gaza duk wanda yake da hannu da zai yi wani abu Allah ubangiji ka kawo shi ya sa hannu ya yi wani abu domin a samu zaman lafiya a wannan jiha a samu aminci a cikinta da dukkan sauran jihohin mu baki daya duk wanda kuma yake da hannu da damar da zai yi amma baya so ya yi ko kuma ya ƙi ya yi ko kuma wani ya hana shi yi to Allah ka kau da su ka kawo waɗanda za su iya yi Allah ubangiji ka tabbatar mana da alkhairi abin da na faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fi mana wa wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka ku muna subscribe sannan ku danna alamar ƙarawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu